Sashen Hausa na murya Amurka ke sauraro kan mita 25, mita 21 sai kuma kan mita 16 sai ta yanar gizo ko intanet akan voahausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 200.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da Lolniya da kuma fara'a dukkan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da Aliyu Mustapha na Sokoto da saura abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin saduwa da ku a wannan yammaci na Asabar ga kanan labarai nan. Malam Ibrahim yau 'yan matan nan 82 da aka sako na Chibok sun haɗu da iyayensu a Najeriya. Shugaban Amurka Donald Trump kuma ya samu lambar girma mafi fifiko a Saudi Arabia inda yake ziyara. A Libya an kashe mutane kusan 140 galibinsu soja sannan Iran ta sake zaben Hassan Rouhani a matsayin shugabanta. To dalla kamar yadda kuka ji a cikin kanun labarai ɗazu iyayen ɗalibai mata na Chibok 82 da aka sako kwanakin baya suka ido hudu da 'ya'yansu. Za mu tuntuɓi wakiliyarmu Madina Dauda Abuja domin jin ƙarin bayani. A Legas wata kotu ta mallakawa gwamnatin tarayya wasu ɗaruruwan miliyoyin naira da hukumar EFCC ta kama bayan da aka kasa samun wanda zai fito ya ce nasa ne. idan da lokaci akwai mu tafi da rahoto kan ra'ayoyin 'yan Nijar game da ziyarar da shugaba Donald Trump yake a kasar Saudiyya Ibrahim Kalmasi Garba kuma yana tafi da shirin amsoshin tambayoyinku amma duk sai bayan kun ji labaran duniya. yau jama'a barkan ku wannan lokaci a karon farko yau an haɗa 'yan matan Chibok ɗinnan 82 da aka sako daga hannun ƙungiyar Boko Haram tare da iyayensu a wani ƙaramin shagali da aka yi Abuja babban birnin ita Najeriya ɗin. Su wannan yaran suna cikin ɗalibai mai tan da shida da aka sace su daga makarantar su a can Chibok a shekarar 2014. daga baya ne aka sako su nan na baya-bayan nan bayan musayar da hukumomi suka yi da 'yan boko haram ɗin. inda suka maida musu wasu mutanensu da ke hannun ita gwamnati su kuma suka sako 'yan matan a cikin watan oktoba ma an sako 'yan mata 21 wasansu kuma 'yan matan su ne da kansu suka gudu sai dai har yanzu akwai 'yan mata fiye da 100 da ke ci gaba da zama a rike ko da yake gwamnatin ta najeriya ta ce tana ci gaba da kokarin neman su a yau asabar ne sarki salman bin abdulaziz na saudiya ya bayo shugaban amurka dona trump lamba girma mafi daraja ta saudiya lokacin da su biyun suka gana a fadar shugaban na saudiya da ke riyad babban birnin ita saudiya a yau ne shugaban trump ya isa kasar ta maka domin soma ziyarar shi ta farko zuwa kasashen ketare tun bayan da aka zaɓe shi shi kansa sarkin saudiya salman ne da kansa ya je jirgin wato filin jirgin sama ya tarbo trump da matarsa millennia lokacin da suka sauka an dai ɗauki matsanantan matakan tsaro a filin jirgin saman inda aka warwatsa sojoji da yawa da makamansu a duk tarihin amurka dai ba a taɓa samun shugaban amurka da ya fara kai ziyararsa ta farko zuwa ƙasashen ƙetare da share fage da ita saudiya ba ha kuma abun yana da ƙarin ban mamaki idan aka yi la'akari da kalamai da kuma matakan da shi trump ɗin ya ɗauka akan musulmi wanda ya barazana zai ma hana musu shiga cikin amurka ɗin to sai dai kuma yayin da yake fara wannan balagurin farko na shi zuwa kasashen duniya a na amurka farin jinin shi donald trump din a wurin amurka sai da raguwa yake yi har mata goma shin nashi ya yi faduwar da aka ce bai taba yi ba tun bayan da aka zaɓe shi ko a tsakanin 'ya'yan jam'iyyar sunan republican da suka zaɓe shi sakamakon binciken da kamfanin dillancin labaran reuters da kuma cibiyar psos suka nuna ko kuma suka ɗauka ya nuna cewa kashi 38 cikin 100 na amurkawa ne kacal suke goyon bayan trump a yanzu yayin da kashi 56 cikin 100 ke cewa ba sa jin daɗin kamun ludayinsa sauran kashi shida ma cewa suke ba sa da tabbas na ainihin yadda suke ji game da shi an dai ɗauki rayuwar mutane kamar dubu biyu ne a tsakanin ranakun sha hudu zuwa sha takwas ga watan nan na mayu lokacin da abubuwa kala-kala suka yi ta faruwa da ke da alaka da shi trump ɗin har misali ranar litinin aka fasa kwancewa shugaba trump ya baiwa jami'an gwamnatin rasha wasu bayanan asiri na amurka kashe garin talata aka ce tsohon shugaban fbi da aka kora james comey ya bayyana cewa trump ya yi ta matsa mishi lambar lalle jingine binciken da yake akan alakar kwamitin zaben trump din da rasha kafin ranar laraba ma'aikatar shari'a ta amurka ta ba da sarwar na wani tsohon shugaban fbi din robert mueller da ya jagoranci gudanar da bincike akan wani alaka ta trump da rasha kafin alhamis trump da kansa ya fito yana kuka cewa ana bin da bakar yadiya kuma ba a taɓa yi wa wani ɗan siyasa wulakanci kamar yadda ake mishi ba to muna baku labaran nan daga sashen hausa murya amurka a washington a ƙasar libya an kashe mutane akalla 141 da aka ce galibinsu duk sojoji ne da ke rundunar lna da ke karkashin jagorancin wani hafsawai shi general khalif haftar a cikin halin da aka kai akan barkin sojan da ke kudancin libya jiya juma'a wani kakakin rundunar ta lna ahmad almismali ya ga wa kamfanin dillancin labarin afp cewa dakarun da ke biyayya gwamnatin libya din mai goyon bayan majalisar ɗinkin duniya su ne suka kai farmakin kakakin ya ce sojojin da aka kashe suna dawowa ne daga wani fareti saboda aka tafi suke ba sa dauke da makamai lokacin da aka auka musu kuma aka sanar su kisan gilla aka yi musu na nan take sauran wanda aka kashe din duk fararen hula ne da ke yaki a barikin ko kuma wanda kaddara ta rutsa da su a wurin sai dai tun jira jami'ar wato tuni su jami'an gwamnati na libya suka la'anci farmakin kuma suka musanta cewa suna da hannu a cikinsa sannan kuma gwamnatin ta ce za ta dakatar da maministan tsaro almahadi albarkati daga aikin har sai an gano gaskiyar abin da ya faru masu zaɓe a ƙasar iran sun sake zaɓar hassan ruhani a wani sabon wa'adin shugabancin mulkin ƙasar tashar talabijin ta ƙasar ta ce ba da wata matsala ba ruhani ya kada abokin takararsa wato ibrahim raisi mai matsanancin ra'ayi a zaben shugaban ƙasar da aka kammala da shi ruhani ɗin ya kwashe kashi 57 cikin 100 na ƙuri'un rasu kuma ya karkare da kashi 38 mutane hudu ne dai suka tsaya takarar shugabancin kasar an ce saboda ɗimbin mutanen da suka fito jefa ƙuri'ar a latilas sai da aka ƙara tsawaita awoyin gudanar da zaben jiya juma'a har zuwa sha biyun dare inda wasu masu jefa ƙuri'a suka share sa'o'i da yawa suna jira su kada kuri'unsu rumfan zaɓe dai fiye da dubu sittin aka kakkafa ko'ina a ƙasar domin a mutane miliyan hamsin da shida da mu jefa ƙuri'unsu a duk ƙasar a ƙarshe babban attorney general na ƙasar brazil ya shigar da ƙara a kotun kolin wannan ƙasar tasu yana ƙara shugaban ƙasar da laifin cin hanci da rashawa da kuma neman hanawa shari'a ta yi aikinta a cewar ita kotun kolin zargin da attorney general rodrigo yanoti yake yi ya biyo ne bayan wani ƙasar da aka ce an ji da ke nuna yadda shi shugaba michel temer ya yi ƙoƙarin jawo wani bincike na wata hana da aka yi da ake kiranta kawash birki a cikin kasar din wanda jarida globe ta so mu ruwaito shi aka ji shugaban yana ba da umarnin a biya wasu mankudan kuɗaɗe na wata-wata ga wani hamshakin ɗan siyasa da ke tsare a gidan yari shi kansa wannan ɗan siyasa mai suna eduardo kuma a da an ce babban kusa ne a jam'iyyar da ke mulki wanda kuma aka ɗauke shi aka ɗaure shi a kurkuku bayan da aka kama shi yana jan hanci da labaran duniyar kenan kuka saurara daga voa Toma da laɗazin nan iyayen 'yan mata ɗalibai na Chibok su 82 da 'yan Boko Haram suka sako suka gana da 'ya'yansu a Abuja. Muna tare da wakiliyarmu Madina Dauda wadda za ta mana bayanin yadda wannan ganawa ta kasance. Madina kina sauraron mu? Eh, ina jin ku Alhaji Ibrahim. A ah, me yawa kana a wajen ganawar? sun gana da 'ya'yansu a yau dinnan bayan azahar. Mm. Amma kuma gaskiya mu manema labarai mun samu cikas wajen shiga inda yaran nan suke da iyayensu. Domin ajiya da ake bayanin cewa za su zo gwamnati za ta ɗebo iyayen daga Chibok na jihar Borno a kawo su Abuja domin su haɗu da 'ya'yansu ba a bayyana mana lokaci ba ba a gaya mana kuma inda za su je su gana da 'ya'yan nasu ba sai dai a namu kokarin ne da muka fara samun labarin cewa za a gana da su a yau muka je wajen muka yi ƙoƙarin kuma mu samu shiga domin mu ga abubuwan da ke wahana a wajen amma daga dai dukkan alamu akwai zaɓaɓɓun wasu 'yan jaridu da aka bar su suka shiga da muke kyautata zaton idan sun fito daga wajen duk bayanan da suka rarumo mu ma za mu samu daga wurin su sannan mu miƙa ma eh, kafofin sauraro kenan mm. domin su ji abin da ya wakana a wajen. To, ma mun gode kwarai Madina, da eh, sake tuntuɓa a cikin shirinmu na dare domin mu ji yadda abubuwa suka kasance. Wata babbar kotun tarayya Legas ta mallaka wa gwamnatin tarayya kuɗi kusan naira miliyan ɗari biyar da hukumar efcc ta gano a wani kantin canjin kuɗaɗe wanda kuma mai shi ya kasa fitowa ya ce nasa ne duk da shelar hakan da aka yi ta yi ga baban gida jibrin wannan hukunci da babban kotun tarayya da ke nan birnin lagos ta zartar da shine za a ce na farko da wata kotu ta fara zartarwa a kan kudaden da hukumar efcc ta kwace daga hannun wasu 'yan kasan da ake kyauta zaton cewa kudaden sun same su ne ta haramtattun hanyoyi kimanin naira miliyan 500 ne da hukumar ta efcc ta kama a watan afrilun wannan shekara inda kuma ta gabatar da kudin ga kotun tarayyar najeriya da ke nan lagos domin neman kotu ta mallaka wa gwamnatin tarayya wayannan kudade, to sai dai a hukuncin da alkalin kotun justice rilwan aikawa ya zartar ya bada hukuncin wucin gadi na makonni biyu da kuma bukatar hukumar ta EFC ta gabatar da tallace-tallace a wasu jaridun najeriya da ke cigiyan wayannan kudade da aka gano to sai dai kuma bayan cikan wa'adin na makonni biyu babu wani da ya gabatar da kansa a matsayin wanda ya mallaki wayannan kudade, ci kuwa har da wani mai suna muhammad tauhid da hukumar ta efcc ta gabatar da sunansa a matsayin mai mallakan wannan shago na musayar kudaden kasashen waje da aka gano wa'annan makudan kudade a shagon nasa a hanzarin da ya gabatar a gaban kotu lauyan hukumar efcc idris muhammad ya ce bisa doka tunda har wa'adin da kotu ta bayar ya cika ba tare da wani ya gabatar da kansa a matsayin wanda ya mallaki wa'annan kudade ba kamata ya yi kotu ta mallaka wa gwamnatin tarayya ba tare da bata wani lokaci ba kuma alkalin kotun justice ruwan aikawa ya amince da bukatan lauyan hukumar ta efcc inda ya mallaka wa gwamnatin tarayya wayannan kudade da yawansu ya kai miliyan 449.6 koya masana harkokin shari'a da kuma sharhi kan harkokin yau da kullum ke ganin wannan hukunci da kotun ta zartar ga dai abubakar abdulsalam wani mai fafutukar kare 'yancin bil'adama lokacin da gwamnatin nan suka zo mun taba maganan cewa tun ba mu da wani tsari mai tsanani akan irin waɗannan mutane da suke satan kuɗi na gwamnati a ko da an tadda mutum ya saci kuɗi na gwamnati sai ka ga nan da nan an bada shi beli babu wani hukunci mai tsanani a kansa kuma a ƙarshe ma ba za ka san inda wannan shari'a ya kwana ba to saboda haka matukar ba za a yi amending constitution yadda zai bada dama a samu doka mai tsanani akan waɗanda suka ɗebi kuɗin gwamnati ba to muna ga akwai abun da ake kira ADR alternative dispute resolution gwamnati ya kamata ko kuma EFCC su dinga shigan alternative dispute dispute resolution da irin wayannan barayi da ake samu ko kuma idan aka tafi kotu a yi abun da ake kira plea bargain da su ko kuma pre conference to waɗannan za a yi su ne ba tare da al'umma na duniya ma sun san me yake ciki ba tsakanin su ne EFCC ko kuma kotu da waɗanda ake zargin sun ɗabi kuɗin gwamnati su yi wannan sulhu su fahimci juna a karbi kuɗi da suka tabbatar na sata ne daga su ba tare da duniya ko kuma talakawa sun san me yake ciki ba ina ganin zai fi kyau akan yadda za a ji cewa yau an kama wani jami'in gwamnati ya ɗabi kuɗi na jama'a an tafi da shi kotu sannan a ƙarshe ce ba tare da an ji cewa an yi prosecuting shi ba ko an yi convicting shi ba yanzu haka dai masu lura da harkokin shari'a na ganin irin wannan hanya shine kadai ya rage wa hukumar ta EFCC da magwantan tarayyar Najeriya da ke yaki da cin hanci da rashawa na kwato makudan biliyoyin naira da kuma kudaden kasashen waje da ake kamawa a cikin kasar wanda kuma ake alakanta su da kudaden haramun da walau dai jami'an gwamnati ko 'yan siyasa suka wahure a baitulmalin gwamnati to kowane shawara shawara masu sharhi da lura akan harkokin shari'a ke da shi ga gwamnati ga dai comrade abubakar abdulsalam cewar idan aka samu idan akwai kes da aka gabatar a kotu akan abin da shafi property to lalle lalle wannan property dai idan har a karshen kes akwai adadin lokaci da zai dauka wanda idan babu wani wanda ya fito ya zo ya claim wannan kaya ko kuma wanda ya fito ya nuna cewa wannan kaya tashi ne to lalle lalle automatically babu wani ah, hamayya a ciki dole ne kotu doka ne ba da dama kotu zai mai da ta cikin ah, aljihun gwamnati ko kuma zai mallaka gwamnati wannan ah, kadara idan kadara ne to saboda haka wannan hukunci da kotu ta yi wannan daidai ne yana bisa ka'ida kuma yana bisa abin da doka ya tsara baban jibrin murya amurka amurka daga lagos tare da baban gida yayin da shugaba donald trump ya fara ziyara aiki a ƙasar saudiya masu fashin baki sun fara tufa albarkacin bakin su game da muhimmancin wannan ziyara a tattaunawarsa da wakilin musulman muni barma tsohon jakadan nijar a ƙasar libya ambasada yusuf bashar na cewar za ta yi wannan ziyarar ta inganta dangantaka tsakanin shi shugaba Trump ɗin da ƙasashen musulmi. Iya mu ce alheri, eh, mu ɗauka da kyau, tun ba ƙasa ce Amerika kuma zai zo Saudiya mun gode. Eh, da wani lokaci an ce El shi ma zai tahi, an gayyace shi. Da ya ji zai tahi, ya sani matsala shi a gurin shi. An yi taro da El Bashir kenan ya taka dokar cpe An kuma ce a hudda shi daga taro, Saudiya sun hudda shi ma. To gashi ya ɗauki matakai, yanzu muka je a rediyo, an ya ce duk kasar da suke kasar doka ta CPA ka a gayyace ta to kasan wani shi wani iko ne ina gwada Saudiya uh, ni ne bakonku amma kuma gidanku gidana ne ni zan cewa zai je ba shi zai ce ba wa zai zo kai zo ba ba shi zai hudi ba Saudiya kuma ta hudi amma ya hudi kuma Saudiya za su bi to Alhaji ya kake ganin ita wannan ziyara ta Donald Trump za ta iya canza abubuwa ko kuma ta kara canza manufar dangantaka tsakanin eh, gwamnatinsa da ƙasashen musulmi? Eh, ta yi saudiya ba canza komi da shi da amurka da saudiya dama tun 1945 zamanin roosevelt suka nigeria eh, ku ba mu fetur kinku mun kuma mu bunƙasa wahabiya tun zamanin suka yi wannan tsarin don kenan tsarin su dare suna tare an wani shugaban tsarin iri ɗaya ne babu wani canji a ita wannan ya kamata kake ganin donald trump ya amfani da ita domin watakila tsawata ko shawartar kasar saudiya eh, ta dan janye daga yadda take tsoma baki yadda ake zarginta da tsoma baki a cikin wasu yaƙe-yaƙe da ake yi a ƙasashen laraba to wannan shi ne dan bangaren alheri a cikin donald trump in akwai abin kirki da ke jikin shi tunda kuwa bai rasa abin kirki wannan shi ne yanzu hankalin shi da na sauran shugaban amurka na can da ba ɗaya ba ne an gazo ƙasa ba ra'ayinka ba ne ra'ayin ƙasa kake bi a kamfani ka haɗa kake so amurka akwai ra'ayin ƙasa to shi yanzu a ra'ayin ƙasa ya ɗan canza musamman ma da ya ba rasha ƙarfi eh, to da an ya ce ma kamar siriya yan siriya za su hudu wa zai ja su daga baya kuma aka sashe ya yi dai to a nan iya iya kawo wani canji iya ce mu saudiya ku sha ma iran lahiya damuna sun iran yanzu ku sha ma iran lahiya irin wani abin iya iya kwaɗi tunda bai nutsu kwarai a cikin siyasa iya iya magana akan mutum haka an dai wani kwamin a hidikin shi wannan kin nan Suleiman Muni bar mai aiko mana da wannan hira da tsohon jakadan Nijar a kasar Libya. Masu sauraro ga Ibrahim ka garba da filin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na uku na ansar tambayar Amadu Manaja Bauchi kan tarihin mai martaba sarkin katagun Alhaji Muhammad Kabir Umar da kuma masarautar ta katagun. Za kuma a ji kashi na biyu na ansar tambayar sufurin Ya'u Adamu Bulkacuwa da Sa'idu mai ɗanyen kifi a bayan tashar mota da Sa'idu Abdullahi da Maturu masu son bayani kan bambancin lu'ulu'u da zinari da azurfa. To bari mu fara da kashi na biyu na ansar tambayar su Prince Ya'u Adamu kan lu'ulu'u da zinari da azurfa. Idan masu tambayar na saurare, to ga ƙwararre a harshen Hausa na cibiyar adana kayan tarihi ta Abuja Malam Sani Balankaro wanda ya kammala bayani kan zinari saboda haka. Sai azurfa. Kamar yadda mai tambayar yakan iya sani, da azurfa da zinariya su suna da alaƙa. Dukkaninsu suna da dangantaka da ƙarfi. kuma akwai ɗan kamanci aka a tare da su sai dai ita azurfa masananta sun bayyana ta da cewa fara ce hmm. yawa kamar can zinari da take da launin wato rawaya ba ita za azurfa yawanci fara sannan kuma an ce ita ma tana daga cikin abubuwan da ko kuma irin karafan da ɗan adam ya fara gano su a duniya hmm. ita ma tarihin amfani da ita ko kuma kota an ce ya faru daga shekaru dubu hudu kafin bayyanar annabi isa alaihi salam hmm. to sannan ita ma ana amfani da azurfa a wajen wato yi wa kuɗi ado in baka manta ba ma kuma a nan najeriya shekarun baya a cikin filallukan da sisi na lokacin da muke amfani da kuɗin ingila hmm. akwai irin waɗanda suke da shafe na azurfa hmm. eh, kamar sisi da kuma zan iya kira ko taro ne a lokacin mm. sannan kuma bayan wannan wani abu da ake amfani da azurfa ne wato wajen ado da kuma wato kayayyaki da ake amfani da su na kawata gida mm. wato kamar cokula abin da bature da yake kira ɗin ko kuma kitchen utensils duk za ka ga duk abin da yake da kyalli ko zaiba zaiba zaiba za ka samu akwai ah, ainihin wato azurfa a ta mm. madubi ɗin da muke amfani da shi wajen duba fuska hmm. akwai azurfa a cikinsa hmm. sannan kuma a fuskar lafiya likitoci suna amfani da wani bangare nata wani ba'ari nata su hada da wani sinadari su yi wa ɗan adam ciko a haƙori idan haƙori ya fashe hmm. wato idan haƙori yana da huda ana so kuma a yi ciko hakan yi amfani da wani sinadari da ake kiransa amalgam a cusa a cikin haƙorin mutum kuma ya zauna daren dam sannan kamar ita ma da na faɗa akan zinariya azurfa ita ma akan yi amfani da ita wajen shafawa batila da muke amfani da su a rediyo da kuma wato na'urar lissafi wato raskwana calculators kenan mm. da kuma wayoyi da dan adam yake amfani da su dai na abubuwan kayan lantarki ita kuma an ce kasashen da aka fi samun ta kasashen mexico da peru da australia da china sai kuma na ukun su shine dutsen wato diamond ko kuma abin da aka fi kira lu'ulu da hausa mm. shi lu'ulu wato dutse ne shi kuma ba karfe ba kaga inda suke bambanta da ainihin zinariya da azurfa ke mm. dutse ne da aka ce yake da tsananin karfi da kwari da kuma dadewa mm. dan an ce kusan ba mai iya ganin bayan wannan dutsen in dai da rai a ce dan adam ya ga bayansa sai dai dan adam ne abin da zai yi da shi ya duniya ya bar shi ana to shi dutsen lu'ulu'u kamar yadda muka sani shi kuma kamanninsa wato kyalkyali ne da shi hmm. ne da shi ba kamar yadda za a ɗauki a zinariya a sarrafa ta yadda ake so a yi abu ko zobe ko sarƙa ko abu da sauransu ba shi sai dai a ɗauki dutsen kamar yadda yake a siffarsa da kuma kwarkwarɗin da yake da shi a yanka shi a tashi abin da ake so a tasa hmm. kuma yawanci an ce an fi yin amfani da shi wajen yin zurfa da ake amfani da su wajen ɗaurin aure musamman a nan ƙasashen amurka da Iro, wato da kuma japan sannan kuma ana amfani da shi wajen tuni wa ɗan adam ado kamar sojoji da wajen wasanni ana yin amfani da su wajen ba da lambar girma idan wani ya yi bajinta ko kuma yi wani abu wanda ba safi aka saba ganin sa ba hmm. sannan kuma ana amfani da shi a masana'antu hmm. shi kansa dutsen wato lu'ulu abin nan ne da ake cewa dutsen fashin kama dutse ne da ake amfani da shi kuma wajen yanka dutse dan uwansa hmm. ba a cika yanka diamond da wuka ba a'a daga jikinsa irin wanda aka yanka aka sarrafa aka goge ya kaifi da shi ake amfani kuma a yanka hmm. wato wani diamond ɗin ko kuma lu'ulu ji shi irin nasa shi umanci saboda ne saboda kwarin da yake da shi da karfin da yake da shi da kaifin da yake da shi idan an sarrafa shi gwargwadon yadda ake so a yi amfani da shi. To sai kuma kashi na biyu na ansar tambayar Malam Ahmadu Manaja Bauchi kan tarihin mai martaba sarkin Katagun da kuma sarautar ta Katagun. Idan mai tambayar na saurare, to ga dokajen Katagun Alhaji Ibrahim Waziri da ci gaban ansarka bayan da wakilinmu na Bauchi Abdulham Muhammad ya ƙara tambayarsa cewa. wato idan na fahimce ka kamar mutanen kasar katagun sun hada jini da larabawa kenan sun hada jini da larabawa don asalin shi malallawan kakan malallawan da ya zo najeriya mutumin kasar makka ne kuma yana daga cikin 'yan sarauta na kasar makka dalilin bata na sarauta ya sa ya koma shan har ma ɗansa da ake kira sulemanu a dandaya ya zama limamin shan. shi sulemanu a dandiya shine haifin malam lawan wanda ya zo ba garni ya zo na faɗa ya zo shi yayi to ganin dai cewar yankin ƙasar hausa musamman ma inda yake aika shehu usman amfodiyo ya yi ta yayada ko kuma jaddada addinin musulunci shin ƙasar katagun tana daga cikin garuruwan da yake su ma suka samu tuta na musulunci daga shi shehu mujaddadi kasan tagun tana ciki don malam ibrahim zaki ya yi karatu a wajen ubansa malam lawa daga nan ya tafi dalifta zaria sai ya samu labarin akwai wani babban malami a gobar ana kiransa modibo gobar to shine shefu usman dan fodiyo don modibo gobar ake kiransa ya zauna kamar a wajensa kamar na shekaru ya zauna a wajensa ya yi shekaru amma lokacin da ya je ma fa ba wai ya je shi ba ya samu labarinsa ne sai ce ya kamata su je su gan shi yana karatu a zaria zaria sun daɗe da yin ilimi na yarabu to shi ne ya bar Zariya suka tafi don su gano shi a can gobe don da a gobar shi shehu usman eh, dan hodi ya kai kafin ya je ɗagiyar kafin ya zo sokoto kenan batun ya kukuwa fada aka yi ta yi ko shi zakiya ne kace ko zalkiyar kalbi mm. ya yi wannan yaƙi na jihadi ya yi yaƙi na jihadi ya fara da wani gari gabar da burkatuwa ana kiran garin shalin daga shalin ya tafi udugo amma wadin nan ya samu can abinin turjewa na shi sarkin udugo na wannan lokacin don yana da 'ya'ya yana da mutane shi kuma ba addinin musulunci yake yi ba ya kai dai sau shida yana zuwa sai a na bakwai ya samu ya yaƙe shi shi a sarki shi ne da eh, sarkin katagun na farko shi ne sarkin katagun na farko wanda ya karɓo tuta a wajen shehu usman dan fodiyo to ina ne ya fara kafa garinsa ya fara zama a tashina tashina tana nan har yanzu tashina tana nan har yanzu ya'yan sarki ne ma yawanci suke sarauta a tashina din tana da nisa tsakaninta da domin fadar wato masarautar katagun kamar yadda muke gani ba ta da nisa daga masarautar katagun to amma 'ya'yan sarki sukan je wajen su zauna yayan eh, sarki ana kai su wajen sarauta yanzu kamar shi sarkin katagun na goma sha ɗaya mai martaba alhaji dr muhammad kabir umar shin ya taɓa yin minista a najeriya ne ya yi minista a lokacin gwamnatin zauna ya yi minista na harkar cikin gida Internet affairs lokacin shine yake kamar wakiltar shiyar arewa ne ko kuma dai yana ɗaya daga cikin wakilai da aka biya wa ƙasar katago mutane da yawa har yanzu ba su san menene bambancin azare da kuma katagun ba sai ka tsakanin katagun da kuma azare a bambancin katagun da azare ku mutanen bauchi ku ne kuke cewa azare katagun amma azare daban katagun daban sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban ansar tambayoyin yanzu a madadin alhaji ibrahim waziri dokajen katagun da malam sani balankaro da wanda ya haɗa mana sautin salaman abo da injiniyanmu ni naku ibrahim ka almasi garba ke cewa a kasance lafiya To ta ga takardattun labaran duniya. To a karon farko yau an haɗa yammacin Chibok ɗannan 82 da aka sako daga hannun ƙungiyar Boko Haram tare da iyayensu a wani shagali da aka yi Abuja babban birnin Najeriya. su 'yan matan suna cikin ɗalibai mai tan da 76 da aka sace daga makarantar su ta Chibok a shekarar 2014 daga baya aka sako su bayan da su hukumomin najeriya suka sake su 'yan boko haram din kuma daman kafin haka a watan oktoban da ya gabata an sako 'yan mata 21 ko da ke yanzu akwai kamar 100 da ke rike a yau sarki salman bin abdulaziz na saudi arabia ya wa shugaban amurka donald trump lamba girma mafi daraja ta saudiya ɗin lokacin da su biyun suka gana a fadar shugaban da ke riyadh a yau din ne shugaban trump din ya isa kasar saudiya domin sun ziyarar shi ta farko zuwa kasashen ketare tun bayan da aka zabe shi sai dai yayin da yake cin yana wannan bulaguro ta gomashinsa da farin jininsa suna kara ci baya na amurka ko a tsakanin 'yan jam'iyyar su ta republican inda aka ce daga cikin kashi 100 kashi 38 ne kawai yanzu ke goyon bayansa kashi 56 kuma ba sa son abin da yake. masu sauraro da daga dattin labaran muka zo karshen shirin a wannan lokaci sai can da misalin tara da rabi na dare agogon najeriya idan allah ya kai mu za ku sake jin mu dauke da wasu shirye-shiryen kafin mai ban kwana ga ɗan gaisuwar sashen wasu na murya amurka zuwa ga alhaji jalo ibrahim gani sarkin zangon dukku sa special duties na gwamnan jihar gombe yanzu a madadin saura abokai ke musamman ali mustapha na sokoto da solomon abo ibrahim alfahamid ne ke ciwar mu huta lafiya